masallacin Abdullahi bin masud radiyallahu anhu a cikin ganin argungu a ina mana sallama baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi yau muna watan musulunci na 23 ga watan zulhijja hijira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara 1447 yayi daidai da yau muna tara ga watan shida miladiyar haihuwa annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yadda yau haɗa muna Allah ka haɗa mu aljanna muna roƙonka ya Allah akwai bukatu ga yawan dama na alkhairi ya Allah ka biya muna a insha Allah ta'ala shi gaba da karatunmu a cikin littafin riyadu salihin muna cikin kitabul jihad kitabul jihad wanda yake mun karanta hadisai cikin wannan wannan babu da ayoyi masu bayani akan falalar zuwa jihadi wanda in babu jihadi addinin Allah ba zai ce ko ina ba domin su makiya addini ko yoshe kokarin su kai su dakile shi kada ya ce ko ina kowane addini mutane ne suka ba da kariya daga yi suka ka zai tsaye su ba da rayukan su ba dukiyoyin da wannan addini da wannan addini rayu shi ma addinin musulunci musulmai suke tsayuwa su ba addinin su kariya a ba da kariya da ƙarfi, a ba da kariya da ilimi a ba da kariya da dukiya don addini ya tsaya shi yasa Allah madaukakin sarki ya tattali aljanna da duk mutumin da ka iya aiki tukuru don addinin Allah ya ci gaba a insha Allah ta'ala ci gaba da karatunmu a kiriya da salihin hadisi mai lamba 1307 shidda. yace an zai dibni khalid al-juhani radiyallahu anhu an karbo daga zaid ibn khalid al-juhani Allah ya kara masa yadda rasu anna kuma qala manzo Allah ya ce man da gaziyan duk wanda ya shirya mai zuwa yaki abinda zai je yaki da shi faƙadar da za a da shi ma ya yi yaƙi kuma da zai na wurin yaƙi bai da abin zai na da shi da su wani ka shirya ga guzuri ka riƙa to manzan Allah ya ce duk wanda ya haka to shi ma ya yi yaƙi waman khalafa gaziyan fi ahalihi bi khairin faqad gaza duk wanda ya maima mai zuwa yaƙi a cikin iyalin ne da alkhairi hakika shi ma ya yi yaƙi ma'ana kaske wani ta hiyarka inda gidanka na abincin gidanka na ɗauke ma abincin gidanka na ɗauke ma ke wannan gidanka na hiyarka ɗaya wurin yakinka zan maye ma gidanka da alkhairi to shi na annabi yanke duk wanda ya maye mai zuwa yakin gidansu da alkhairi shi ma ya yi yaki barakallahu to saboda haka duk wanda ya mayo mai zuwa yaƙi gidansa da alkhairi to shi ma yayi yaƙi to shi yasa aka san mutum in ka san ba ka iya zuwa ka samu wanda ka iya zuwa ka yi ƙoƙarin ka gaya ta za mu karanta nan gaba inda annabi zai cewa duk wasu mutum biyu su haɗu su tada mutum guda ya sai duk mutum biyu su haɗu su haɗa ƙarfi su tada mutum guda ya ni da kai ba mu iya zuwa duka amma bari in tallafa ma ga abin da ɗagen sai ka samu ka ta yi saboda haka ana magana cewa shi taimako hanyoyi gare shi in ba ka iya zuwa ka samu mai iyawa ka iza shi yadda ka san wasu ayyuka nan ba ka iya zuwa amma kana iya sa a ciki kila sulhu na za a yi to su masu sulhun nan ba su aiki gaba sai ku tashi a samu mota zan sha wani a ta a ta yi tuhu a dawo ni ban samu zuwa amma ku ku tai yi kaga wannan kama kai kace da saboda haka manzan Allah yana ku aikata bai cewa waɗanda ayyuka mutum ya gudu suna wuce shi in kai ba ka iya zuwa to ka sa wani ya tafi wannan abin da daga cikin abubuwan da musulunci ya ci gaba saboda su ce fihi anna man aana mu'minan ala falahu mislu ajri al-amili manzon Allah sun alaihi yake cewa wato duk wanda ya taimaka wa wani mumini akan wani aiki to shi da kwasan kwacin ladan wannan da ya aikin inda ka taimake shi don ya samu yi aikin akwai wanda aiki bai iya sai an taimaka mishi to kaga in ka taimaka mai to to kamar kai ne kai daga cikin mutanenmu da yawa daga cikin abin da ke ke shige mana dubu sai mu ya ce kai ni mi yi illa kawai masu yin suna suna yi ci gaba Abin da aka so ne musulmi ya sa hannu ne a yi da shi Allah ka taimaka mana نعم حديث من غبا ا آه. حديث حديث ابو امامه ابو امامه الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce sadaka sadaqat zillu sadaqat fi sabilillah mafi fice sadaka shine inuwa wani tanti ko wani kalo wanda wani yayi saboda masu zuwa yake su shiga su inuwa saboda Allah zillu fasadin ana nihin kamar inward wata rumfa da wani musulmi zai yi don a sha inuwarsa wannan inuwar da wani musulmi ya soye shiga ya ji inuwar sanyi sarari ga rayuwa ta yi mafificin sadaka ke ba bugu da ƙari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin ayyuka na afdal sadaqat wa manihatu khadimin fi sabilillah da kuma kyautar da mai hidima zai saboda Allah maniha shine mutum zai je samu ruwa ya kawo ko ya je samu abinci ya kawo a ciki. aw daru qasa fahlin fi sabilillah ko kuma karo din da zai kawo ma raƙumman da aka ji da su yaƙi namiji wanda zai barbar sauran raƙumma a samu zuri a cikinsu shi ma wani daga cikin afdalin sadaka kenan idan muka dibi wannan hadisin yana gwada muna kar mu ɗauki ayyukan fisa sabila sun tsaya daga zuwa yaƙi kawai daga cikin taimakon da za ka yi wurin yaƙi na cikin fi akwai waɗanda aka zuwa da su ba su da aiki in bayan jinyar mara lafiya duk wanda aka rauni an haka suka jinya ce sannan su ku akwai waɗanda aikin su ne wato ƙarfin mayaka mawaka na ciki shi su dinga yin waka na zaburar da musulmi su su yaƙi mawaƙa ne irin su hassan bin sabit irin su wannan abdullahi bin rawaha wa'annan duka mawaƙa ne wanda suke in aka ta yaƙi kan yi waƙa wa musulmi don musulmi su ƙara ƙarfi akwai masu zuwa ɗiba ruwa akwai masu buga haimomi tanti a samu inuwa su kada duka waɗanda ayyuka ayyuka ne waɗanda musulmi kada ya wata da su Allah ya babu ikon gane ba saboda ka shi na ya faɗa a nan yace aw daruqatu fahlin fi sabilillah mana ya fasara daruqatu fahlin annaqat allati balagat an yatruqaha hal fahlu wa in taraqaha fahlani li'annaha la tasluhu rahilatan illa bidhalika na'am saboda haka yana magana cewa wanda ya kawo namiji na raƙumma cikin raƙumman da ake zuwa da su yaƙi don yi babbar wannan shi ma yana daga cikin aikin fi sabilillah tafi na afdal sadaqat wal awari ma kana fil jihad shine ce mafi fice sadaka shine wanda ta kasance wurin jihadi duk aikin da za ka yi nan gida in sai wurin jihadi ya hilada ruwan da za ka ba su a sha sai in ka fashe saurin jihar sun hilada wa an an radiyallahu anhu na fasar min aslam kala ya rasulullah wani matashi daga cikin kabila aslam ya ya manzan Allah inni uridu al zuwa ina son in tayaki wa ta ma'iya ma atajahazu bihi banda zan shiga in shi yaki banda guzuri ya rasulullah qala sai annabi ce iti fulan sai ka iska wani fa innahu qad kana tajahada fa marida shi ya shiga zuwa yaki amma ya lafiya ka sai ka isko shi ka ce ina aiko ka fa sai ku same shi fa sai ce inna rasulullah yuqri'uka yuqri'uka salam manzo Allah yana karanta maka sallama manzo Allah yana gaishe ka waya kulu kuma annabi na ta ayyadin a tajahhasta bihi ka bana abin da ka shiga zuwa yaki da ala ya fulan ala ya fulana sai ce ya ke wance cewa da matashi a aqihi allazi kunta tajahhasu bihi Ki ba shi duk abin da shiga zuwa ya kire shi komi kake raga wala tahbisi anhu shay'an kada ku kada ki tsare komi kada ki rage wani abu duk abin da ke sanna shiga zuwa ya shi ki dauko ki shi kada ki rage komi sai ce fa wallahi na ranci ga Allah la ta fi minhu shay'an fayubaraka laki fihi ba ba za ki aji wani abu ki koyi wani abu da gaskiya ba shi zuwa ya kirki Allah ya miki albarka da shi Allah ba zai miki albarka ba saboda ka duk abin da ki aji makan ki gaskiya ba shi zuwa ya shi, Allah ba zai sami albarka ba saboda ka abin da kawai ka so gare ki duk abin da shi zuwa ya shi, ki faso ki ba shi. tun daga abin hawa zuwa ga abinci guzuri duk abin da ke shi shirya ke ɗauko ke baki kake rage komi in ke ki rage to Allah ba zai miki albarka ki ke rage ba kaga wannan ya gwada in ka shirya aikin alheri ba ka samu dama ba to ka ba su wani ya ko ba gaskiya ba da yawa daga cikin wasu ganin suke kama an kware wa? wani gane yake kama an kware ba kwaro shi na an kai illa iyaka kawai rashin fahimtar cewa kai in baka samu zuwa baka iza wani ya wakilce ka duk abin da Allah zai baci zai baci zai baka kuma kai yana wa Allah na yi ma baiwa ya saba sai ba amma ga wannan ya tuhi in shi kenan alhamdulillah ya isa maka saboda haka suna da kyau mutane su kula da irin wa'annan ayyuka duk inda ka ga aikin alheri inda ka san ka shiga baka samu zuwa ba ya akwai hali ta ya akwai hali ta in babu hali kuma shi kenan bar ma Allah ko Allah ya samu dace eh wa ya yi shahada a to kai Allah bai kaddarka ta ba ka samu ladan zuwa yakin ka samu ladan yakin shi ko wancan ya yi shahada tun da shi ya samu ya ta dama Allah ya rubuta mai shahada yace wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah manzo Allah ya ce la yamqa ah, qala ba'atha ila bani lahyan manzo Allah ya aika ma bani lahyan fa qala sayyidi li yanba'is min kulli rajulayn ahaduhuma lati lallai ya ku bani lahyan tabbas cikin ku kowane mutum biyu sai da mutum guda wal ajru bainahuma ladana tsakanin sai su raba lada lara suna tsakanin su rawahu muslim wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta muslim li ya kharuj min kulli rajulain rajulun lalle duk wasu mutum biyu su hidda mutum guda sun maƙarar alƙa'id sannan ya ce mu wanda ya zama shi ayyukum khalafal kharija min ahalihi wa malihi bi khairin kana lahu mislu mislu ajrihi cikin ku duk wanda ya mayo mai zuwa yaki duk wanda ya mayo mai zuwa yaki da alheri ga iyali ka lahu mislu nisfi ajril kharij yana da kusan kucin rabin ladan wanda ya hita kaga nan annabi yayi umarni yace su banu lahyan ita kabila ta cikin larabawa yace ku tabbatar da cikin kowane mutum biyu sun tayar da mutum guda ya ku sai a shawarta duk musulmi mutum biyu su zamna su shawara a hidda mutum guda ya Su cikin ku duk wanda aka bari gida Allah yana ba shi rabin ladar wanda ya hida fihi anna khalaf anna anna anna anna man khalaf al-ghazi fi ahlihi wa malihi bi khairin falahu nisfu ajr al-ghazi min ghairi an yanqusa min ajri shay duk wanda mai mai zuwa yaki da alheri ga iyali ne Allah zai ba shi rabin ladan wanda ya fita ba ta shi wancan an rage mai komai ga lalace ba wa an albara ibn azib radiyallahu anhu an karbo daga bara ibn azib Allah ya kara masa yadda ya ci atar nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid wani mutum ya zo manzo Allah kuma yana yana cikin sulke da rigar yaki yara ta yau makaman shi na yaƙi ya hito faƙala sai su ya rasulullah ya manzan Allah uqatilu aw aslim sai in musulunta ko in je yaƙi in je yaƙi ko in musulunta ya rasulullah qala sai annabi ce aslim ka musulunta sun maqasata nan kai yaƙi fa aslama sai musulunta sun maqasata sai ci gaba da yaƙi fa kudda sai aka kashe shi fa qala rasul sai manzo Allah kuma yace amila qalilan wa ujira kasiran ya yi aiki dan kaɗan an bashi lada mai yawa kaga nan da ya tuwiti shin yaƙi nika fara yi da baya in musulunta ko ku a'a in fara musulunta ya kuma zai cika fara musulunta kaga wannan ya gwada shi musulunci ba abin da gaba gare shi dan da ya ta ya yaƙi nabi musulunta ba an haka shi kaga an kashe banza zama ina fatan mun gane magana amma tun da niyyar yaƙi ya hito musulunci ya hito niyyar yaƙi kuma ya yaƙi kafirai kuma shi musulunci zai ya zo da niyyar musulunta da rai dama abin da yake ake magana shi wanda ya ƙurta musulunci ga zuciya sai ina so ya musulunta kuma ya faɗi musulunci zai to sai zan ba a samu an tuwa ba ya kalmar shahada ba Allah ya mai rasuwa shi musulmi na kuma musulmi na don yanzu kaga akwai wani kyaf da wani min tambaya jiya na kuma shekarar jiya wani bawan Allah shekara da shekaru ya ce maɗaya ɗaya musulunta zai da shi musulunci zai to sai zan da mata ta da ya'ya ne su ko sun gaƙe musulunci dan uwa ne musulmi na to shi ne ana cikin wanga yanayin sai Allah ne rasuwa to shi na yanzu su mata ne abin suka magana ba musulmi na ba don a ba su gado shi ko dan uwaye da an musulmi ya ce sai ya faɗa mai musulunci zai yi kuma duk alamomin da ka sa musulunci sun gane su shi saboda haka musulmi na a yi mai sallah a yi mai wanka a kai shi magana musulmi a ruwa ita ko masu can suka suke a wallahi musulunta ba don mi saboda araba gado a bata so na farko inna li sahibil haqqi maqalan shi wanda adda haƙƙi yana bakin magana ta yi magana ta ce abba ita ba su ya musulunta ba shi ku dan uwa na yace da bakin da yake ce ya faɗa da yace musulunta zai yi kuma ba ga ina ne musulunta ba amma ya fadi yace musulunta zai yi sai kawai ta ce a ba ta gadonta ya hanka ba ta gadonta shi kuma in ya yi mutunci ne wurin Allah zai samu alheri na ba a hana mata gado saboda ita ce bi musulunta ba don in ya musulunta ina evidence ta ya musulunta ina shaidu ya musulunta wani masallaci ya ce musulunta ina an hagana yana sallah kasa in mutu ya ce musulmi na a tambaye su ina na wani masallaci ya ta sallah ko ba haka ba na'am alaikum assalam eh eh abin nan annayin yanzu cewa zai musulunta hamma ya ba da kwanuka zai musulunta sai zan bai kai kwanukan ba ta ga zai musulunta ba amma in ko akwai musulunci cikin zuciya sai Allah ya sani lahira wannan shari'a Allah zai yi hmm. a so shi nan ɗan'uwan uwan in yi hikima sai ya ce so a bashi saboda shi ya ya san yayin maganar musulunci ya kai shi makarantar musulmi a rufe in sun bari in buku ba su bari ba sai a ba su dawo su saboda matsalar da annan da ya hurta shi ni na musulunta kaga shi ke kuma ba shaka ina ba dole sai wani malami ya ba kalmar shahada in kai yadda ga zuciya ka shi ke nan da kaga aljanu suka musulunta suka ji karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an da ina karatu Allah ta'ala ce kul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada kaga kun musulun ke babu wanda ba kalmar shahada suka ce mun ji wani abin karatu mai bin mamaki yana shirya zuwa ga shirya mai imani da shi kuma daga yau har abada ba mu koma shirka da ubangijinmu kaga su wani aljanu suka sawari suka musulunta babu wanda ya ba su zama shahada ko akwai wanda ya ba su shi na an ka ce mutum in yadda da kai ne yin musulunta ce yi na musulunta to an ce musulunci da mutum yayi eh kowa bai ko bai kalmar shahada ba nan inda ya yarda da Allah guda ne mun annabi Muhammadu mun nan. dama yadda za ta fa'i suka ce fa amanna bi mun imani da shi dama kalmar shahada gaba biyu gare ta la ilaha illallah Muhammadu rasulullah an ce ko auna abin da ya hana mai imani ne kalmar shahada ta bai zara annabi musa manzo Allah da falamma adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin mai imani da wannan da bani isra'il suka yi imani da shi kuma ni ina cikin musulmi amma bai imani a nan musa ba shi sa wala muzuka ce kalmar shahada ba ta fasika ba kenan imani sai ya haɗa abubuwa guda biyu imani da Allah da imani da manzon da Allah ya aiko wani lokaci eh alaikum assalam Hmm. Hmm. eh na na eh na eh in mutum ya kudurta ya yarda ya yarda da Allah kuma yarda da annabin da an ka aiko shi ke zuciya ta yarda dama zuciya Allah ya magana zuciya ne saboda ka ya yarda sannan in ta kama wurin faɗi kuma yana faɗi su ka gano aljanu su sun wadda sun ce fa na bihi mun yi imani da shi ke zuciya ta yadda kuma abin sana kuma shi fir'auna da muka yi magana shi ma bai tashi imani sai daga mutuwa rayuwa ta zo karshe shi sa imanin bai sai daidai ba eh ya zo gargara dama ya kawo gargara ko mutum ya imani imani bai da kuma ilimu to saboda haka kudurtawan ma ya yi ƙarfi bisa ga ho'i da harshe saboda kaga munafukai wanda ta da manzo Allah sun faɗi kalmar shahada amma zuciyar su ta yadda ba yasa imanin su bai tsaya ba idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun idan suka zo maka za su ce mun shirta shafi mazu Allah ta gada baki sun ka waɗi amma zuciya ba ta yadda ba da sauraka imanin su bai tsaya ba Allah ya samu daji saboda ka abin da aka so Shi ne musulmi su yadda na'am hadisi mun na gaba musulunci da aka magana cewa ya musulunta ya tsaye yaƙi kuma aka kashe shi daga musulunci ya fara yi farko sannan sannan je yaƙi a kai shi manzan Allah ya ce aiki dan kaɗan lada mai yawa ke wa an anas radiyallahu anhu an karɓo daga anas Allah ya ƙara masa yadda anna rasulun wa ƙala manzan Allah ya ce ma ahadun ya da janna babu wani mutum guda ɗaya zai shiga aljanna yuhibbu an yarja ila duniya ya so ya dawo duniya walahu ma al'ardi min shay'in duk abinda cikin ƙasa nashi ne an bar masa illa shahid in banda wanda mutum shahada kawai ma'ana duk wanda ya mutu Allah ya bashi addini bai buri ya dawo duniya ko da za a ba duk abin da a cikinta da gidajenta da kudadenta da abincinta na duka a ce an mallaka mishi babu wanda ka su duk wanda ya gama lahiya ya kwanta kabari lahiya lau wallahi ko an ce a mai sai duniya bai su wanzan ala sai dai wanda ya mutu shahada shi wanda ya mutu shahada wurin yaki kam ya tamanna an yarjiya ila duniya ya tamanna an yarjiya ila duniya yana fatar ya dawo duniya in ya dawo duniya fa yi kutala ashar marat ai mai kisa so goma a kashe shi a koma a raya shi a kashe shi a koma a raya shi har so goma duk da zahin kisa yana da ciwo kwarai lima ya rami da karamar saboda abin da ke na karamar da an kai wanda ya mutuwa shahada wurin yaki shi ɗaya na istisna'in da an kai shi ɗaya na an ka tobi wanda zahin mutuwar da ya jiya da zahin ɗiba rayuwar da ya jiya duk da haka nan ya yi gudun ya dawo duniya saboda irin karamar da ya ga Allah ya karama shi da iska aljanna kenan kaga shi wanda mutum shahada abinda ya gani cikin aljanna shi zai kwadaitar da shi cewa yana son a sake mai sai duniya wanda suka yi mutuwar shahada wurin yaƙin uhudu akwai abdullahi bin haram baban jabir Allah ya ce mai abdi ta manna alayya bawa na ka yi burin abinda kake so in baka in baka sai ya Allah ina son kamar shi da duniya Allah ya ce innahum ilaiha la lalle su mutane dangane da komawa duniya rayuwar su alƙawli ba a koma duniya duk wanda ya bata zai koma wata amma dai ka roƙi wani abu wanda ba wanda sai to Allah ya min ka roƙo a isar da saƙonmu zuwa ga waɗanda an raye duniya cewa Allah ka mutunta mu ka darajanta mu in yaƙi ya tashi kada wanda ya ja baya su burin su gaba gaba su mutu wallahi akwai alheri nan shi na Allah ya isa da wani sabon cikin da Ali Imran Allah ya isa da wani sabon cikin da Ali Imran wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wa hum yahzanun suna albishir ga waɗanda ba su ga suka isko su ba cewa kar su tsoro kuma kar su yi bakin ciki sai wurin yaƙi wallahi akwai alheri su sun nemi abashin duniya Allah ya ce a duniya wanda ya bar su bai koma amma ita aljanna duk wanda ya shige ta bi ta ya gawo duniya amma haga yan wasu sai ta kokarin Allah ya mai su duniya Allah ka mai shi mu gyara aiki za ka ta gani daban-daban suna roƙo Allah ya mishin su su gyara aiki. sai Allah ya ce walau rudu la'adu adu da wa anhu bisa kaddartawa inda za a mishin duniya wallahi sun koma aikin su duk wanda ka ya mutu ya shiga wuta wallahi da komai sai duniya an kai gyara aiki zai kuma lalacewa ne ya koma aikin zai an kashe wuta shi sababin unhwanin mai shi duniya ba su gyara komai Allah ka ba mu ikon gane sadaka wannan hadisi ya karantar da mu Allah yana karrama masu zuwa yaki mutane suke mutuwar shahada subhanahu wa ta'ala na mutunta su cikin aljanna Allah na karrama su ita fi hadal hadith fadl shahada a cikin wannan hadisi akwai falla mutuwar shahada wa haƙaratar duniya kuma akwai wulaƙantar duniya wa abbar bi tamanni li anna bi zuwa ila ila duniya mahal yace suna gurin dawo duniya saboda guri dama tamanni abuna wanda yake bai samuwa dama bai yace a tamanniya ne abinda neman faruwa abinda bai faruwa kawai wanda cijina yace laita shababu ya'udu yawon ukhbiruhu ma fa albashibu ya za a ce ƙurshiya tana dawowa yarinta inda tana dawowa in ba ta labari abin da tsufa ya yi min laita kai tun a ce ƙurshiya tana dawowa sai in ba ta labari ga abin da tsufa ya yi min ga wanga magana da yake abin da bai yiwa na ga tsufa yarinta ba ta dawowa ko tana dawowa ina gan sai dai ai ɗaya ka yaba da mutum yaro kuma haka ba ai ta mai shekara yaro ɗan shekara goma sha biyar ga kan shekarunka saba'in a dawo da kai ɗan shekara goma sha biyar kana kallo amma Allah bisa ga tsarin da yawa duniya duk mutumin da ya yi nisa ga ita bai dawo ba ya matasa na kawo ba don mutum ya gyara ga mutum cikin lokacin da kursiya ce amma yana ta wasa ana karanta ma hadisan da habar cewa lokaci in yi tsaye mutum bai dawowa duk sanda ka kwana ka tashi wannan kwana an wuce bai dawowa har abada duk alfijiri ya keto ya wuce rana ta hito wannan alfijiri bai kuma dawowa na gobe wallahi sabona a wuce shi wai mutum bai ganin duniya zubi na take zubi take sabbi na ta kawo wa na ka ce ko ma'aikatan nan gwamnati kadi ba haka ka ce ko kasuwa kadi ba haka ka je ka ba haka duk wanda aka kwashe an ka ce da su in ka ce sai ka iske wasu na an ka zuba ko ba sarauta in ka ce ka ba suka ka gani sai ta iske dufa da sarki da tijanan zai yan suke duk an zai da nan ba su na yanzu ya gana annan wurin ina da tijanan suke wannan karatu na wanda mai hankali ka iya gane yau ko malamai in ka ce ka iske ko malamai zubi na aka duk wani babban malami da ka sani rungu yanzu ka ce ka iske ya gani shi na annan su an zube su a an aza suna iya aikin da aka wasu masu iya ba liman da isa daɗewa cikin liman ma'ar gungu yanzu halin yanzu ga to dibo haka ba ta mai tsawo saboda akwai masu ganin mai ya tsohon su ba to duk wanda an kasa kuma zuga ga haka nan gaba kuma sai ga duk an zube an kuma an sawo inna duniya حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها إذا ita duniya alewa ce danya mai dadi kuma Allah ya mai muku ne ya jaye waɗanda ya kawo waɗanda fa yanzu da sai Allah ya za ku aiki kai ka san nan wurin nan baka kinga dai ba akwai wanda ya fara aikin ne daga bai nan kai aka kawo ka kai ma ta yada kai nan gaba wani shi ko to ya yi aiki abin da aka son mutum yi abin da ya abin da ya kamata wanda ko bayan ba kanan sai an yi bi aikin da sai a maka addu'a wallahi ni ma na abin da ka ban tsoro duk bai yi ga aikin da ka saba yi ka toba ka yi wata rana muna magana da shaka bakar gero Allah ya gafarta masa ya ce an towa abin dare garin barbu an haɗa kayan sauti tun manyan mutane sun zo sun zamna da talakawa da kowa wuli ya cika malin ya to ya zamna ya ce wala bai iya karatu mai malam na duk abinda aka ce wa'azi aka ce malam bai iya ne ya ɓaci inda wata rana jikan magani ya ka kowa sai ya sha sai ya sai ya jikka ta magani ya sha magani sannan ya shiga mota mutu ce wurin wa'azi tare da shi sai da fayyuwa da zan bai taima. ba eh eh barbu eh eh, eh. ka gani ko da kai da ni ni shi ka gaya min da baki ne sannan ya taba zuwa gidan rediyo suka gaice shi wa'azi shi ma ya ce ya zama an haɗa kaya duka za a yi live karatu duniya sun abin da yana duka ko ina bai ce wala bai karatu lahiya a baku lahiya ta sabai wa abin bai to kaga da yana ya faɗa haka ya kaga sai wani abu mai koyuwa waɗanda kalamai da ya ka faɗa mana mun taɓa zuwa galmi cikin Nijar, in ka wuce hanyar maraɗi haka wuce dogarawa galmi ta wuce malba za ka wuce dogarawa akwai garin galmi na da inda akwai ta e eh, dogara tana da tana bisa hanyar maraɗi ma duk kusa da kusa na mun ta da niyyar za a yi wajen kwana hudu ko biyar sai an kama shi dukkan magani gida ɗaya daga cikin ragin ko hassan ko dai amir ɗayansu bai ɗauko dukkan magani ba an mashi ta gida wallahi kwana guda mun kai gari zama an ka dawo dole da an da ne sai ai kwana hudu ko biyar yadda an ka saba maganin nan da ba ba to da shi dukkan magani yasa dole an fasa. to kaga in ka diba duk abin da mutum ka yi yayi lokacin da ya ka iyawa to lokacin da kuka so kai shi bai yi ba yau ina malami saboda haka muna wanga abota rana sai ga san haɗe mutum ya ɗaga babu shi eh to Allah na gane ni wanda magana ne ina wa'in ta tsakanin da Allah to na riga na san yadda abin yake na mu yanzu duka lokacin maganin koyin ba mutane babu maganin da aka ce an azani ina tare yanzu babu shi da yanzu in shirya ta ta zuwa wata guda ban da magani ko guda wanda aka ce isha ko in sha da sa ko babu ko ba haka ba ta ke nan mutum da ya ka ji ga rayuwa ta yi Bisa lokacin da yake yana iya duk abin da ya sun yi gudu tunda ba ka da rashin rashin laya da an ka ce yana zai hana wani abu to amma irin yadda muka ga duniya tana tafiya manya suna tuwa suna tafiya abu a ban tsoro wallahi ma abin da muka roƙo dai Allah ya taimaka mana da cikin abin da muka yi Allah ya amshe shi kuma Allah ya sa albarka da wallahi ma da yanzu kaka ina son lokacin muka zuwa majalisun malam balaranka muna yara sai mu ce mu saurara manyan malamai suna ga muna kara masu wara har daga bayan kusan malaye bar duniya mu muna zuwa masu ware ne wasu abubuwan da haka ji ga bakin manyan malamai nan ɗaya haka ji ne ko ire-iren warin ku ba ku jin wannan abu ko wani karatun da in ka jiya ga babba duk wani yaro warin ku wala ba ka ji irin wannan karatu gare shi da wasu hikimomi da wasu ana karatu a tsokon wani labari a faɗa shi ma wannan karatu da yanzu akwai wani malami shek umar diga lokacin da babu labari ya ce in za kuna ya kasa suka zuwa kasa tun daga diga alero ha abin da zari ya kafa suka zuwa kasa in za suna kano kasa suka zuwa eh eh ba ana neman karatun na buɗa karatun na ƙasa yanzu sai yanzu ya yan wayan aka tashi daga nan ko lila ba kana zuwa ƙasa yanzu aka zuwa wasu lokacin akwai ƙarhin sannan ana jin abin garai kuma aka sanar lahiya lau ba ta da matsalar komi ko dare kai kai dare za ka da baka da matsalar komi ko bisa haya ka tsaya ta so da ya kai mutane ka zuwa maka kasa kaga mutane sun ce maka kasa kaga a duniya duniya lahala take amma yanzu mutum na haka zuwa maka kasa ko iyakokin da akwai ba su bari ma mutum ya ce maka kasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya taimaka mana cikin ayyukan da muke yi Ko kowane musulmi ana son aikin da yake na Allah ya ci gaba da ya Kayan kafin wani lokaci ya zo wanda bai iya yi dole ya bar mu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa babu abinda dan adam babu wani mutum ɗaya daga cikin mutane wanda zai mutu ya shiga aljanna ya nemi ya dawo duniya sai wanda ya mutu shahada sai ka neman Allah ya mai sirriya saboda abin da ya yi na karama yana fata Allah ta'ala ya mai sirriya ya sake mutuwa har so goma Allah ka babu ikon gane wa an abdullahi ibn amr al-ma'as radiyallahu ma anna rasulullah qala man Allah ya ce yaghfiru Allah lish-shahid kullu shay Allah yana gafarta mu wanda ya mutu shahada komi illa dai in bana bashi idan mutum ya mutu shahada Allah yana gafarta mai zuzunu bane baki daya sai sai illa daina in banda bashi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya lahu daga ita muslim ita imam muslim al-qatl fi sabilillah yukaffiru kull shay illa dai kisan da za a wa mutum fi sabilillah wurin yakin wurin yakin saboda Allah yana kankare mutum komi in banda bashi fi hadisi ibn mas'ud inda abi nu'aym al-qatl fi sabil kafir az-zunub kullaha hadisi abdullahi dan mas'ud wajen abu al yace kisan da za a mutum saboda Allah yana kanka dukkan zunubai baki daya au qala kullu sai. ko kuma yace komai yana kankarewa illa al-amanata in banda amana والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في hadisi fa a ashaddu zalikal wada'i amana cikin sallah amana cikin azumi amana cikin magana wadda tsakaninka da mutum mutum ya baka magana ya cewa to magana ga tau sirri ta to amana ta yi baka sai ce fa a ashaddu zalika wanda ya tsanani wajen wannan alwada'i ajiye ajiye ajiye da za a ba mutum ta fi matsala to saboda haka wannan hadisi yana gwada mana cewa idan mutum ya mutu shahada laifukan da akwai tsakani da ubangiji Allah na yahe amma bashi shi matsala wallahi bashi matsala na yasa mu roƙi Allah ya ba mu da bashi don shi bashi matsala ce zai bari mutum ya kwanta laya sun kabari ne akwai malamu suka ce za a samu tuntuwa tuwahin yan gidan yaƙi cikin kabari ne saboda arabi ne bashi hadisi kuma yace za a ɗaga mutum hannuwa da ƙawa da arabi ne bashi cikin cikin kabari ne mutum bai kwanta a lahira wata rana annabi nabi alaihi ma ya ce masahabbai cikin kuna akwai wanda a ɗan'uwan uwan wani da ya rasu jiya wani mutum ya rasu jiya cikin sahabbai sai annabi zuwa bayani cikin ku akwai ɗan uwan wani sai kowa ya shiru cikin ku akwai ɗan uwan wani cikin ku akwai ɗan uwan wani sai wani nan ya sai ciya su lagani ita me yasa tun farko na yi magana ba kai magana ba sai shi ɗan uwanka ya tana ɗarme cikin ƙabarinsa da ya rasu jiya ma'asurun bidai ne yana ɗarme cikin da bashin da aka bi yana cikin ƙabari ne ɗarme wa ka ba da wanga labari in ba Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake ibadan gala ba to yanzu cikin munan wasu wasu halin da ware yake in ka ce ka ce in ba su suka mun sani ka ce ka ce shi mai mai akwaku ka ba shi mai alayyau ka ba shi mai sure ka ba shi mata masu gumi duka wani bai isuwa ya ce yana bi shi. mutum bai shiga matsala ba to bi amma hita eh <laughs> ba shi sai an san shi naka ebiya akwai bashin da ba su shi wani ma wanda ka ba bashi bai ma san kara su ba akwai matsala ke wallahi bashi da ka gani shi yasa annabi sallallahu alaihi ya sharo ko Allah wa min al-ma'asami wal magharabi na shi da radiyallahu anhu tace na ji manzo Allah yana addu'a cikin sallah wa min al-ma'asami wal magharabi Allah yana roƙon ka tsari daga zunubi da kuma bashi sai ta ce to ya rasu na kana yawan ambaton tsarin Allah daga bashi ke mi ya ce saboda shi bashi idan mutum ya ci shi yana iya ba da labari ya karya innal mara idza garima haddasa fa kadaba shi mutun yace ci bashi yana ibada labari ya kariya shi kana gida sai ce a ban gida a ce a sallamuwa ne yana nan gidan sai ce a a ce ka ce ban nan don mi saboda arabi ne bashi ko ba hakan nan saboda haka shi yasa bashi yana da matsala kwarai-kwarai daga ta yi rubutun na adda wuya yanzu kama binka ba shi ka rubuta masu biyar ka shi yanzu ka rubuta ko ba abin ka shi gaba ɗaya Thank <laughs> you. wato abin da ya sabu haushi ya bata wani sai ce ai ba shi hannunan cikin kuwa akwai shi na zai ya kara kwata da mutum hankali ne su ba shi ne kwan eh <laughs> wallahi Kasa eh? ƙasa ma cin bashi <laughs> sai a ƙara loda ba ka kwatar da hankalin kaɗai inda ba shi alhali ko ba shi bai da wata da saboda ka shi sa kana ganin shi ba shi abin da aka so da mutum nemi taimakon Allah Allah ya raba shi da bashi tun da kaga har da wanda ya mutuwa shahada hannu wanda mutuwar shahada an gaske Allah ya gama tare komai abin da ba shi ya Allah babu ikon bin ba sanda aka nuna Allah babu ikon bin ba sanda aka nuna kuma da aka aita gudanar lokaci ya yi ne kuma da inda kata Allah ɗaukacin sarki an samu na ayyukanmu ya samu gama lahiyar sabata al'iman ya ce ba shi ya a to kaga laifi ne da ya ce biyan bashi ya yi sadaka lada ai kaga ba da ya laifi ba ya kuma dai-dai na ai saboda ka in ka biya bashi ka ɗauke nauyin da abiskanka kun san ba kan daban-daban na akwai bashin da Allah ka binta kila azumi na kai mutum ga zan bashi ko ba haka a wani salloli na aka bi ya yi sakaci ga wasu lori ana bi ne bashin su kaga bashin Allah ke nan fadailun lahi a haɓa da wafa bashin da Allah ke mutu ya kankanta a biya ko ba haka shi ko akwai bashin mutane akwai bashin kuɗi akwai bashin mutuncin da kacci na mutum ya biyo ka ba shi eh ana shi bashi hana cin mutum cin mutum kai ba duka haƙƙi ba ya ka ɗauka ka ɗauka bashi wani to amin ya Allah akwai ba shi uwaye to wannan mutum nan wannan mutum ana jini ba eh kowa bashi na ba على كل شيء بها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته